Zabura ta ɗari da arba'in da uku Zabura ta Dauda Ya Ubangiji, ka ji addu'ata, ka saurari kukata don neman jin ƙai. cikin amincinka da adalcinka ka amsa mini, kada ka gabatar da bawanka a gaban shari'a, gama babu wani mai rai da yake adali a gabanka. Abokin gaba yana fafarata; ya murƙushe ni har ƙasa ya sa in zama a cikin duhu, kamar waɗanda suka mutu tuntuni, ta haka ƙarfina ya ƙare a cikina zuciyata ta damu ƙwarai; na tuna da kwanakin baya, na yi tunani a kan dukan ayyukanka na kuma lura da abin da hannuwanka suka yi, na buɗe hannuwana gare ka, raina yana jin ƙishinka kamar busasshiyar ƙasa, Sela Ka amsa mini da sauri, ya Ubangiji, ƙarfina ya ƙare, kada ka ɓoye fuskarka daga gare ni, in ba haka ba zan zama kamar waɗanda suka gangara zuwa rami; bari safiya ta kawo mini maganar ƙaunarka. marar ƙarewa, gama na sa zuciyata a gare ka; ka nuna mini hanyar da zan bi, gama a gare ka na miƙa raina; ka cece ni daga abokan gābana, ya Ubangiji, gama na ɓoye kaina a gare ka; ka koya mini in yi nufinka, gama kai ne Allahna, bari nagarin ruhunka Ya bi da ni a ƙasar da ba gargada. Saboda sunanka, ya Ubangiji, ya kiyaye raina; a cikin adalcinka ka fid da ni daga wahala, a cikin ƙaunarka marar ƙarewa ka rufe bakunan abokan gābana; ka hallaka dukan maƙiyana, gama ni bawanka ne.